Zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin 'yan takarar biyu da magoya bayansu a wannan lokaci na yakin neman zaɓe a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu ɗaci a muhawarar da suke tafkawa a game da zaben na ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne ya sa ƙungiyoyin kare hakkin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan ɓangarori akan mahimmancin zaman lafiya. Madam Kako Fatima na shugabancin ƙungiyar Kwangafen. Mun ware shi a cikin rezo sosiyo a cikin whatsapp ana sa in sa in ana meeting ana sa in sa kuka shi mata mu ba mu sa ido mu kalli wannan abu kiran mu da wa'annan 'yan siyasa siyasa ba faɗa bace ba siyasa ba tashin hankali ba ne ba yau ƙasar nijar ta kwanta lahiya ta tashi lahiya wa zai shi daɗi mu duk 'yan ƙasar nijar ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban ƙasa a'a kowa zai shi daɗi in tashi hankali ya zo ko mun ga ne mata mu ne yara mu ne masu gudu to ba mu hata wannan zo cikin ƙasar Nijar insha Allah mun ɗar mai zannuwa mata za mu ci gaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin ƙasar Nijar insha Allah wanga abu ba yau kaɗai za mu tsaya ba sai ma sha Allah rar da shugaban ƙasa wanda Allah ya ba ya hau halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin kasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Nijar abin ishara saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fitina in ji madam noma hafsatu daya daga cikin mata masu wa'azin addinin islama kudi ba kasashe na kewayen mu akwai matsala tsaro kenan ya kamata a ce mun yi makan mu kiyamar mun mai da hankalin mu wuri guda tun Allah bai halarci annabi Adamu ba ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban kasa to ina kira ga babban murya awa Allah awa annabi duk wanda Allah ya kadarta shi ne a bishi don bin na gaba bin Allah ne in ba haka nan ba kamar ka butule ma ubangijin ka muna nan muna tukuburi muna addu'a muna fatan Allah ya gwada muna an yi lahiya an wanye lahiya a nasu bangare yan takara na ci gaba da zagaye jihohi inda a jiya Lahadi dan takarar PNDS tarayya Bazum Muhammad da mukarrabansa suka jagoranci gangami a Zandar shi ko Muhammad Usman da nasa baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai da ke jihar Tilaberi a wani lokacin da ya rage kwanaki hudu kacal a rufe yakin neman zaɓe yayin da hukumar zaɓe a nata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dubarun tafiyar da sha'anin zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.